بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل sati biyu da gabata mun ƙare karatu na bawul musalli na shehu abdullahi ibn fodiye rahmatullahi alaihi wanda kusan shehu abdullahi mun yi magana a kan cewa shekara ta ɗari da tasa'in da rasuwa kusan littafin nan nashi na bawul musalli yanzu haka yana da shekara Dari biyu da ishirin da biyu dari biyu da ishirin da biyu domin na shekara talatin da uku ya yi shi yayin da misbahun rawi ciko na shekara talatin da biyu kamu bashirin misbahun rawi yanzu haka yana da shekara dari biyu da ishirin da uku shi, shiko Allah ya saka musu alkhairi in za mu tashi hamziya amma za mu yi takaitaccen tarihi shi mai hamziya ne kinayarsa abu abu abdullahi شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد بن المقسي عبد الله بن الصنحاج بن هلال wanda yana da kinaya biyu akwai addilasiri akwai albusiri amma ya shahara da albusiri an haife ni shekara ta ɗari shida da takwas hijira na da ɗari shida da takwas a ƙarni na tara daga cikin siffofinsa malami ne mutafanni ne baligi ne kwarai ana yi masa kirari da imamu shu'ara'i wa ash'arul ulama'i ma'anashin shugaban malamai sannan muke malamai waka sannan baligul fusafa'i wa afsakul bulaga'il hukama'i waƙar nan tashi ta hanziya ya sanya mata suna ummul tura daga cikin yabon da ake yi wannan kasida shine cewa ba wata waƙa ta yabon annabi sallallahu sallama wacce ta kaita tsari mai kyau kuma da waɗin da biyu annabi sama da mu'jizojinsa sannan ya tara abubuwa na nakali da kuma hankali kamar yadda ya magana a kan matsala ta ahalar kitabi sannan bayan haka da kiyaye ka'ida ta aruli da kuma ittibasi na ayon alkur'ani duk akwai cikin wannan waka idan mun diba yadda tsara ta ya fara daga hasken annabi sallallahu sallama. har zuwa haihuwa da shayarsuwa da aurensa da itira'i da miraji da yabon alin baiti da sahabbai da kuma tawassuli da kuma abubuwan da ya tara a ciki wani malami da ake ce ma al burhanu al ya so irin wannan tsari bayan shekara ashirin da rasuwarsa amma bai samu ikon irin wannan tsari na al'imamun busiri ba daga cikin ɗalibansa akwai abu hayyan akwai abul al’imamun ya amure, akwai kuma muhajjiku shi ne al'izu ibu jama'a daga cikin waƙoƙinsa akwai alburda wadda ake ce ma albura wadda ta ishe shi ɗaukaka da ci gaba ga rayuwarsa ita albur'a din wanda ya yi shahara da alburja ma bisa ga hafziya domin talijin shi ne paralyze ya san masa wanda likitocin zamanin ta sun yi sai ya warke bai warke ba sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawassuli da wannan yabur sai mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahi jikinsa sai gashi ya warke nan take amma ya hito wani mutum ya gamu da shi ya ce ka gaya min wakan nan da ta yi sai al'imamul busiri ne mamaki don ya san bai gaya ma kowa wakan ba sai ce ai jiya da daddare na ji ka kana karanta ta gaba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshen ta dai al'imamul busiri ya ba mutumin wakan? shi ko mutum yana da ciwon ido ya karanta ta sai mawarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sai mafarkin annabi da salma ya karanta wani abu daga cikin waka cikin mafarki ya toha da idanu ne sai warki nan take ita wannan waka tana cikin baharul tun shine fa'ilatun mustaqilun tun. sai dai mustaqilun din nan khabnu ya shige shi sai ya koma mutfa'ilun aka me sai mafa'ilun wannan ka'ida ce ta arure kenan ma'auninta shine fa'ilatun mafa'ilun fa'ilatun fa'ilatun mafa'ilun fa'ilatun sai rasuwarsa ya rasu hijira na da gari shidda da tasa'in da hudu ya kwashe shekaru tamanin da shidda a duniya yanzu haka rasuwarsa tana da shekara ɗari bakwai da arba'in da ɗai ɗari bakwai da arba'in da ɗai Allah ka gafarta masa waɗannan baitutan na hamziya ya yi baiti dari hudu da hamsin da shidda dari hudu da hamsin da shidda yana mai tumawa bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi كيف يا سماء ما طاولت حسماء لن يساووك في أولاك وكدحا لسنا منك دونهم وسناء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء شنو كيف تركا رقيك الأنبياء ya za a ce annabawa su hauhawa ga daraja irin hauhawa ka ga daraja a nan ya yi wannan tambaya domin kore cewa annabawa su ba ta kai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya yi wannan tambaya ne domin mamaki ga wanda ke kokwantar cewa daraja ta annabi sallallahu alaihi ta wuce ta annabawa ko kuma yana mamaki da a ce wannan zai afku bisa ga kaddarawa a jibi irin keɓanta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba abin mamaki ba ne domin Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd أو نري ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Tirmidhi mai lamba dubu uku da ɗari shida da goma yana cewa ana akramukum ala rabbi duk na su girma a wurin matalici na a wani wuri na cewa mamin nabiyin adama saman siwa bai illa ta hajjil wahi hadisi na tirmizi mai lamba dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da takwas cewa ba wani annabi ba ce Adamu da wanda abba Adamu ba alaihi musalamu haji suna karkashin tuta ta ranar alkiyama. To sai ga aya ƙarshen suratul bakar cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ma'ana ba za mu bambanta tsakanin wani mutum daga cikin manzanni ba guda daga cikin manzanni. Wannan ayar tana nihin game da yin imani da su gaba ɗaya da kuma imani ga abin da an kasabkan musu. to shi ne ce ya za ya ce annabawa sun hauhawa irin hauhawarka ne na nuni ne ga isra'i na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an haihawa ne ga jikinsa kuma yana kwalke a garin makka daren isra'i zuwa sidratul muntaha zuwa inda yake saututtukan alƙalumma zuwa al'arshin Allah har zuwa rafu-rafu har zuwa ganin Allah har zuwa maganar da ya da Allah subhanahu ta'ala da yi wadda aka yi masa da dai sauransu wanda ba wani mala'iki makusanci ko annabi abin aikowa wanda ya kai wannan matsayin shi ne ce ya sama an ya kai sama'u wannan kira ne domin martabarta girma a nai Muhammad sallallahu alaihi sannan na kiratun mausufa ce cewa ya sama'an ba wai na kira ce gairul maksuda ba ya kai sama wanda sama'u duk wata sama gaba ɗaya ma ɗawalat ha ba ta gashe wa tsawo da wanka sama ma'ana ba ta gwada tsawo da ita a nan sama'u ta farko yana nufin alaihi muhammad sallallahu alaihi sama'u ta biyu yana nufin annabawa ya nuna dai daukakar su domin Allah ya ce wa laqad ala ilmin ala alamin sai ci gaba da cewa lam yusawuka ba su daidaice ka ba fi ulaka ga ɗaukake ɗaukakenka kan hakika sanan minka haskenka wa sana'u da ɗaukakarka hala ya sha makance nuna hukuma bayan su ba su kai haskenka ba ba su kai ɗaukakarka ba inna ma matsalo hakika su manzanni sun suranta sifatika siffofinka linnasi ga mutanensu kama kamar yadda alma'u ruwa matsala ka suranta annujuma taurari a ƙasa idan aka yi ruwa za mu ga idan aka yi ruwa ga suka taru idan kan leƙa cikin ruwa za ka ga haske na taurari to anan hasken da kaka gani na taurari ba taurarin ba ne na hakika ne to a nan sai nuna annabawa ma da kansu su dai suranta a sallallahu alaihi wasallam ga mutane su amma ba wancan surantawa ta hakika ne ba yadda idan ka cinci taurari ai ba taurarin ba ne ka gani a cikin ruwa hoton su na ka to haka annaba suka suranta a nema mu sallallahu ma'ana ko su annaba ba su san hakikanin alaihi sallallahu ba balle mutane su to nan sifar da aka ce ta gani ga ido kama a ce fari ne da kuma hankali kamar a bangaren a ce kuma alaihi sallallahu mai ilimi ne anta misbahu kulli fadli annabi sallallahu alaihi wasallam kai ake tillar duk wata daraja domin Allah ce wa sirajan munira sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce in akhadha Allah mithaqan nabiyina ayan na wanda ke wanda ke magana dai akan cewa gaba ɗaya sai da aka gayyato annaba su yi, imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani na san nan gaba kai ake tillar duk wata daraja al-abwa duk wasu haskai kai gaba dai fama tasduru ba su takowa ba su hitowa illa an dauki kafaci daga haskenka suka dosano dama dauru haske wanda ya ji nuru domin dauru haske na rana shi ko nuru haske na wata هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لكذات العلوم kana da hakikanin hakikalin ilimma shine ilimin ilimi kai hakikalin ilimma gare sa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa'alimtu ilmal awwalina wal akhirina na san ilimin na farko da na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam kana da hakikanin ilimin ma min alamin gaibe daga talitta ta ɓoye ma'ana da garin talittoci gaba ɗaya al'asma'u sunan naki da adama na annabi adam alaihi salamu ko min ha daga cikinsu ne ma'ana shi annabi adam alaihi salamu ya san sunan dakin al'amura ne da ayyukan da ake yi da su amma kai ko hakikanin ƙwayar ilimin abin nan ka sani ma'ana ka san shi ciki da waje sallallahu alaihi sallam. lam ba baka gushe ba da kalbun ummahatu ana zaban maka mahaifa mata wal ababu da ubannai maza mahaifa maza fi zama irin kauni a cikin tsatsun tsatsun na tarin kai yana nuni ne ga hadisi wanda abbabarani da abu nu'aymin da ibn asakir rahmatullahi alaihim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun adama ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyyati shay'un annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hito daga aure ne bai hito daga abin da ya shafi ba abin da a sifahu shi ne mutum zai fara zama da mace kamin ya aure ta sai bayan sun fara zama sai da baya aure ta to annabi sallallahu alaihi ce bai hito daga wannan zinadi ba dun adama ila an wala da ni abi wa ummi har zuwa ga mahaifiyata da mahaifina suka haife ni wani abu na sifahu jahiliya bai shahiri ba wannan hadisi na cikin al-ujumul awsadu mai lamba dubu hudu da dari bakwai da ishirin da biyar da dala'ilin nubuwa na bai haƙi jinsi na ɗai hadisi na shahi na sittin da biyar da tarihi dimashkan ibnu asakir jinsi na uku shahi na ɗari hudu da biyu a nan kuma cewa da an zaɓe mahaifa hawa alaihi salam hawa ta kasance da ita da annabi adam alaihi salamu suna haihuwar sun haihi ɗiya guda ciki ishirin kowane biyu zai hito kaga arba'in kenan amma ban da shi alaihi salam shi ya hito shi dai kuma ciki ne na tsatson alaihi sallallahu alaihi ma hito an yi haka domin girmamawa ga alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fasaratun minar rusulin wata fatara ta manzanni ma'ana tsakanin manzo da sadda wani tsakanin wafatin wani manzo da aiko wani shine fatara to ma ba ta taba shudewa ba illa waje al'anbiya wa annabawa bashara sun yi bishara da kaumaha mutanen su bika da kai sallallahu alaihi wasallam shine nabi adam annabi ibrahim alaihi salam yana cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum annabi isa alaihi salam yana cewa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad amma mai yana cewa ana da'watu abi ibrahim wa bushra isa ni addu'ar babana annabi ibrahim ne shi ya roke ne ma'ana shi ya roko cewa a aiko ne sannan bushra isa ne haka kuma game da annabawa وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أبرتم أخذتم على ذلكم إسري قالوا أبرنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أسين سورة آل عمران ابن عباس دا الحسن دا داود دا قتادة رضي الله عنهم sun fassara wannan الآية cewa Allah ya rike alkawari daga annabi Adam alaihi salam cewa idan na aiko annabi Muhammad sallallahu kowannen ku yana raye zai imani da shi kuma ya taimaka mishi tatabaha bikal usuru zamunna suna alfahari da kai tun lokacin annabi adam har zuwa ranar alkiyama har bayan alkiyama amma zamanin da ya alfahari da annabi sallallahu alaihi shi shine zamanin da aka haife shi zuwa tashin shi zuwa shayarwar shi har zuwa tsage kirjin shi har zuwa kogoniyar da ya shiga zuwa manzancin da aka aiko shi zuwa ga da'awar da ya yi zuwa ga isra'ila mai rafi har zuwa hijira har yaƙi yaƙin da ya yi har garuruwan da ya buɗa har shigo mutane cikin addini sannan hajjin da ya hajjatul wada'i sannan kuma har zuwa ranar alkiyama ga kuma makamin mahamudun din nan shine a shafa'atul uzma waɗannan zamunna suna bugun gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ce ta tabaha kal usul wa tasmu bika al-ya'u daukaka tana daukaka da kai wadda al-ya'u duk wata daukaka ba'daha tana bayan wannan daukaka ko ko al-ya'u akwai wata daukaka ba'daha bayan wata daukaka ma'ana dai daukaka bayan daukaka ma'ana yana nuni ne da irin alaihi sallallahu alaihi wasallam irin girman sa Allah ya ce warfa'ana daga zikiran karimun mai girma wabada ya bayyana lil wujudi zuwa ga talittoci minka kai ne kenan kuma wannan mai girman kai min karimin ya hito daga mai girma shine mahaifansa wanda shi wa'annan masu girma aba uku ubannan shi shi wannan mai girma kurama manya manya ne ma'ana shi ma'aiki karimun na mahaifinsa karimun ne sannan mahaifan mahaifansa ma'u ne bayan haka ya ce nasabun wannan dangantaka ce ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wannan dangantaka ta hasibun aula kana zaton ɗaukake-ɗaukake bihulahu saboda kyawun wannan nasaba ne aljauzaru tauraron da ake ce ma jauza'u kallajatha kamar dai ta rataya wannan ɗaukaka ɗin ga nujumaha taurarinta ita jauza'u ne jauza'u tauraro ne wanda an nesa ƙwarai wannan kinaya ce daga ɗaukakan nasaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa kowanne daga cikin waɗanda suke kakanninsa maɗaukaka ne don shi ne aka isti'ara في aka kamanta kamar dai abin gashi can ya tafi bisa ga sauraro na saba a nema masallar sallama tana so محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم شجر الأنبياء kenan عليهم السلام dama annabi Ibrahim shine ice na annabawa ma'ana gare shi suka wanda kamar da Imam Sudi ya faɗa shine yace ikid sudadin zuri ma'ana abin wuya na shugabanci wa fakharin da kuma tinkaho shine abin alfahari habbaza ba dalla da shi an yatimatu al asma'u kai ne li'ili'i tsararra fihi game da zuri na shugabanci a nan yana kamanta cewa cikin wayannan mahaifin alaihi sallallahu kasancewa da cikinsu to kamar abin waya ne an san abin waya idan aka sa shi ƙarshe za a samu babbaɗin nan wanda za a sako to alaihi sallallahu alaihi shi a wancan ne su ko sauran annabawa su a kamar wannan sauran wannan sarkar da aka yi ta abin wuya din nan shi ko shi a kamar wannan kallo din wanda aka zo Daga duk zai yi kyau kuma zai yi gyalgyali da dai sauran cewa gaba ɗai waɗancan sarkar gaba ɗai sun kasance sun zo ne domin ƙawata wannan kallon da za a aje na ƙarshe din babba ne to haka dai yana nuni dai yana nuni irin alif sallallahu alaihi wasallam daukakarsa a cikin annabawan Allah A ana a ce al-yatimatul asma'u kamar dai ana rahin ita lulube din an kai matuƙa da tsare ta ko kuma ita ta tsare kanta daga tarayyar watarta ma'ana kyauta ya fita daban ko kuma ma ta tsare mai bidanta da waya zuwa ga wata ta idan ya same ta ita wannan lu'ili din ne an tafi hiryati da suwa to bayan ya yi yabi nasaba ta ne sallar sallama kuma zai komo ya yi jiki da annabi Muhammad sallar sallama Ya ce wa muhayyan ma da da wuska min ka taka mudi'un mai haske ka shamsu kashi rana ce ta wannan huskarka wanda lailatul gharra dare mai tsananin haske asfar ita ta bayyana su an ga fuskar wuce dare ce wannan mai tsananin haske sai ce lailatul maulidi daren da an ka haihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta bayyana da wancan fuska mai haske domin hadisi na bukhari daga rubai ibn bint mu'awwid radiyallahu anhu tana cewa law ra'aytahu لو رأيته لقلت الشمس دانئة da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da sai ka ce rana ce ma gaba ɗaya ta kullo da kanta to shine ce daga latul mawlid da daren haihuwa Allah allazi kana sururun wanda farin ciki bai gushe ba ba wai kana ya kasance bai gushe ba wasu ha'u da tinkawo litini ga addini gaba ɗaya yau ne da irin wannan daren domin an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dare din wanda an ta haihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin sa bushirar hawalifi busharorin waɗanda ana jin sautin su ba a ga jikin su ba wata malan sun bayanci juna ma'ana an yi ta jin busharori da yawa an cewa abin da suka faɗa kai wulidal mustafa ga an haihi annabin zabi ko haƙƙal hana'u kuma murna ta cancanta a yi murna da samun annabin zabe annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To a can ya yi bayani cewa lailatul maulidi kuma ya ce bi yaunin yinin haihuwa. Ya jingina cewa akwai wani irin kwarin ciki da tinƙaho da wannan yini da kuma dare to ga daren ma da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yinin da aka same shi ina ga jikin ma gaba ɗaya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki maganar da ya yi ta cewa da daddare a nan wasu malamai suka ce ya nuna da daddare ke na aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Fadima binti Abdullahi Sakafiya ta faɗa cewa na halarci zama ta ce ba wani abu da nake kallo gari cikin ɗaki wace ya kasance haske ta ce wallahi ina kallon taurari sun yi kusa kusa har ma zan ce ya ka ana alayya taurarin za su hazo mini a wani kauli kuma an ce lalle da rana ne aka haife shi sallar sallama domin baiti na tace cewa yau lati bi waqti ibnatu wahabin kuma suka ce a bayan alfijir ne an yi haka ne taurari suka ko ba alfijir domin a keta al'ada domin mu'jiza ta alaihi Muhammad sallallahu alaihi amma da shekara shekara ce ta kiwa aka yi alaihi Muhammad sallallahu alaihi Su to ne ce bisharori na waɗanda ana jin sautin su amma ba a gane su ba sun bayanci juna a nan daga ciki an ji wani sauti daga juna ba a gama yin sa ba yana cewa ta usimu ma unsa minan nasi aljabal wala waladat unsa minan nasi wahida kama waladat bughriyatun batu mabkhari mujannibatun lu'umal kaba'ir majida yace na rantse ba wani cikin mutane da ta haifi irin cikin mutane ba mata guda da ta haifi irin alai muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuhuriya ma'abuciya alfahari wadda ta nisanci labu na ƙabiloli kuma mai girma irin abin da ta haifa ma'ana ba irin haihuwa da tattai irin wannan haihuwa domin kowa na alfahari da wannan haihuwa domin annabi Sallah, sallah wasallam rahama ce ga kowa Allah yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wata da aki iwa ne kisra kuma ka dangin nan kisra gaba ɗaya sun rankabo ma'ana sun karkato za su rushe kenan tare da ka katangu yana cikin abubuwan mamaki na duniya ga faɗinsu kuma da gini da kyautata gininsu kalimar iwanu kalima ce da farisanci a cikin wannan gini mace kawai da yasa cikin wurin dubu goma sha biyu sannan bai zaci ginin na hwazuwa har zuwa ga gushi na kaho da za a yi sunansa da ko nusharwa da shi sarkin kisra dama da sarki da irin lakabin da aka yi masa ya danganta daga sarautar da ya hau shi sarkin rum ana ce masa kaisar sarkin yaman ana ce masa tubbaru na laraba ana ce masa annu'uma na ethiopia habasha ana ce masa annajashi sannan kibla ana ce masa fir'aun misra al'aziz haka dai zuwa zuwa shi sarkin kisara din nan da aka kai mai takarda a rasar da salma ke ce ta yayi ƙarshen ta Allah ya kyage mulkinsa kamar da sarkin katsina ya yi a lokacin shi wani usman majid da dire da gama da wallah wa bin rahmatu ne shi ne ce walaula ayatin ka ba don mu'jizar ka ba ma ta da albina udaginan nan bai karkato ba har ya kwaɗe kullum bai tinarin duk wani ɗakin wuta wadda an kai shekara dubu ana hasa wuta ba ta taɓa mutuwa ba waga da ya zan shi wannan ɗakin wuta mafi da kurbatun a kowane irin bakin ciki wa bala'u da bala'i min humudin hadan ga wata abin da an humudu haka dai a ga wutar ta mutu ba tare da an watsa mata ruwa ba akan dai mu'jiza ta alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa uyunun katangin ne lil furti na farisawa maremarai lil furti na farisawa gara sun wage musamman ainu sawata ƙuramar sawata shine ce

ba wai wutar ta ita kashe ba maremarayen suka ce suka kashe wannan wuta din ga ta yace maulidin haihuwa ce kana wa balun musiba ta kasance wa babu da annoba alaihi akan rai, misali al-kubri ga tauraro da kafirci min husaba ta haihu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma musulmi suna cikin farin ciki fa hane an bihi فهنيئا به لآمنة فهنيئا بركة به لأنه صلى الله عليه وسلم لآمنة كآمنة بنت وهب عليه السلام الفضل تنال وسعر الدرجة الذي شرفت به حواء wanda aka ɗaukakar da darajar hawa'u bihi da wannan daraja amma ita hawa'u kasancewa ta ita ce mahaifiya ta nesa ga alai muhammad sallallahu ta farko amma ita aminatu ita ta yi mubashara ga haihuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man li hawa wa zai lamun ce ma hawa'u anna hakika ita hamala ita ta yi cikin a hamada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana da a ce ta samu haka ba ta samu haka din ba au annaha bihi tufasau ko ko a ce ita ta yi jinin biki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ikon Allah ne sai aka ke bance Aminatu alaihi salamu da wannan irin daraja ta haihuwa nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ce yau yini ne wanda ibnatu wahabin aminatu ibnatu wahabin na lantasta wa bin bukhari wani irin abincin kawo malam tanal tanal malam tanal malam tanal sa'u abinda mata ba su same shi ba bi wasi sama ta haihuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, wanda gaba dai gabas da yamma suka haskaka sannan aka kama wasu sutoci guda uku bayan haka guda gabas guda yamma guda bisa ga dakin ka'awa sannan ko da ta hayi annabi sallallahu sallama yana mai sajada sannan ya daga kansa yana bibin sama sallallahu alaihi sallam wa ta kauma ta zo mu mutanenta bi afdala fiye da abin da mimma abin da shike maryamu da azara, maryamu wadda take budurwa wacce bata taba aure ba hamala ta yi ciki kamlu kafin haka shi dai annabi isa alaihi salam mana ita aminatu alaihi salam ta zo da abin da ya yi na maryamu alaihi salam shi annabi isa alaihi salam domin irin abubuwan da suka bayyana ga annabi isa kawo hamiyar da ke wani cewa irin mu'jizar annabi isa alaihi salam irin ranar da matattu da haihuwarsa ba mahaifi sai wahannan ya ɗauki mutane sai su aza cewa ya kai daraja ta alayhi sallallahu alaihi shi ne sai ce bi abdala fiye da abinda mimma abinda cikin maryamu al-azhara maryamu wanda take budurwa hamala ta yi ciki kablo kamin annabi muhammad sallallahu alaihi tsakanin su shekara wurin ɗari shida tsakanin wucewar ce masa yarhamukallahu ya nuna kenan ya yi aji shiwa ya ce alhamdulillahi. in wa da ajiyar sa'ada ta haihe shi kuma ya nuna annabi sallallahu alaihi yana cewa da suka fara magana tun lokacin suna cikin tsumman goyo A shafau ash-shafa'u mahaifiyatan abdurrahman ibn awfi radiyallahu anhuma wa ta faranta mu na rai ko kuma wa shafatna ta warkar shi mu bi kauli mu zai ta fade irin abubuwan da suka faru game da lokacin da aka haihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin katangin nan sham da suka haskaka da kuma irin abubuwan da suka bayyana na haskaka gabas da yamma. To bayan haka sai ya ce lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam rafi'an ra'sahu alhali ya daga kansa yace ar ima hununi ila kulli sudadin ga kowane irin shugabanci ya tabbata wa zalika rafi ga daga kansa da yayi ma'ana alama ce ta ɗaukaka daga kansa da yayi sama sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani haka sai ke ramikan ɗarfuhu sama yana mai kaiwawar da dubinsa ga asama a sama Umar ma abin neman aini ijiyan man sha'an uluhu a sallallahu alaihi ke wanda dama lamarin sa daukaka to abin nema da ijiyar da ta daga sama shi shine daukaka dama kalimar marma kamar dai a jefa wani abin kibiya inda zai kai to ma'ana gaba ɗaya inda idanunsu suka kalla shine daukaka lokacin na zuhurin nujumi taurari masu haske min idafati sifati ila al-mawsuli kamar na lahu ala al-jinani ma'ana al-jinanu al-a'la shine al-nujumul al-nujumul munira sai ce zuhurun nujumi taurari masu haske wata dallar sun yi kusa kusa ilaihi gare shi al-arja'u duk sasanni fa aba'a sun haskaka bi dau'iha da hasken nan na taurari shin sasannin daki ko sasannin sama ko sansanin sakannin talikai gaba ɗaya duk duniya to gaba ɗaya kowane yana da ruwa game da fassara bayan haka duk da yana wani mu'jizoji na alaihi sallallahu sallama sai ce wata ra'a usuru kaisara katangin nan kaisara sun gano ma'ana an ga katangin nan kaisara ya ce usuru ya ce kaisara akwai tajanisul mushabaha da masu ilimi na balaga kamar zancen Allah azifati da azifa daga azifati kuma suke al'azifa ko ya asafa ala yusufa kaga asafa yusufa ko aslamtu ma sulaiman kaga aslamtu sulaiman idan dai ire iren wa'annan ayoyi bayan haka yace bin Rumi tun da itali man daruhul badaharu wanda gidansa yana albadaharu shine ranin makka yaraha yana ganin katangillan kaisara ga shi ko tare da akwai nisa tsakanin nan makka zuwa italy amma saboda mu'jiza ta annabi muhammad sallallahu alaihi Sallam, ana ganin waɗannan katangille na kaisara to wannan anan za mu takaita da baya za mu yi magana a kan kuma shayarsuwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an daidai na yi bayani tun daga haske har zuwa ga nasaba har kuma zuwa ga haihuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wasu sashen abubuwan da suka bayyana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mujizoji yayin haihuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh